nous voyons Muna hasashen za a samu ruwan sama ba kamar yanayin da aka saba gani ba, musamman ma a Departement ɗin Gaya. Abin nufi idan Gaya ta saba samun ruwan sama da ya kai milimita 400 a cikin watan shiye September, to a wannan shekara akan iya samun abin da ya fi haka ko kuma daidai da abin da suka saba samu. Sai kuma jihohi kamar ya mai da wani yanki na Doso da Tawa za su samu ruwan sama kamar yadda suka saba. Misali jihar Tawa idan tana samun milimeta 300 to a wannan shekara sukan iya samun haka ko kuma fiye da haka. Yanzu abin da ya rage kamar jihar Difa Zandar Maradi za su samu ruwan sama kamar yadda suka saba. Sannan abin da ya shafi yanayin fara ruwan sama a wannan shekara idan jihar Doso Tawa Maradi mai suna fara shuke-shuke a shida ga watan Shuyen mun ga a wannan shekara har waɗannan yankuna sun samu ruwan sama. Sannan idan kuka ɗauki misali jihohin gabacin ƙasar nan da suka saba samun ruwan sama ƙarshen watan Juin zuwa farkon watan shiye a wannan shekara abin ya bambanta inda a hali yanzu waɗannan yankuna sun samu ruwan sama. Shawarar da zan baiwa manoma shine irin da suke shukawa. Misali hatsi a yau muna ƙarshen watan Mayu. Don haka idan irin hatsi ne da ke yin watanni uku kafin ya nuna akwai yiwuwar ya nuna kafin lokacin ruwan sama su ɗauki. Sai kuma yankunan da ruwa ba sa daɗewa, ina shawartar manoma su yi amfani da iri mai saurin nuna saboda kada su tsunduma a cikin yanayi shuka su bata nuna ba kuma ruwan sun tsaya.